بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله وقد أقفل قلبه عن ذكر الله تعالى وأقفل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته فكيف الظن به عند سكوت قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم الناس وقد جمع الشيطان له كل قوته وهمته وحشد عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته فإن ذلك آخر العمل فأقوى ما يكون عليه الشيطان هو ذلك الوقت وأبعف ما يكون هو في تلك الحال فمن ترى يسلم على ذلك فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فكيف يوفق بحسن الخاتمة من أكفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا فبعيد من قلبه بعيد من الله تعالى غافل عنه متعبد لهواه أسير لشهواته ولسانه يابس من ذكره وجوارحه معطلة من طاعته مشتغلة بمعصيته أن يوفق للخاتمة بالحسنى وقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلكم أيهم بذلك سعيد كما قيل يا آمنا معكم في الفيل منه أهل أتاك توكيء أمن أنت تملكه جمعت شيئين أمنا واتباع هوى هذا وإحداهما في المرء تهلكه والمحسنون على على ضرب المخاوف قد ساروا وذلك ضرب لست تسلكه فردت في الزرع وقت البذر من سفه فكيف عند حساد الناس تدركه هذا وأعجب شيء فيك زهدك في دار البكاء بأيش سوف تتركه من السفيه إذا بالله أنت عمل مقبول في البيع قبلا سوف يدركه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin GRA a nan cikin garin Katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau sha ɗaya ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da 22 ga watan 12 miladiya ta 2015 a wannan majalisi na mako-mako a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa shafi wallafar malamin nan abubakar muhammad ibnu abubakar ibnu qayyim al-jawziyah wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 751 wannan kuma shine majalisunmu na 75 a cikin wannan littafi a jerin gwanan majalisanmu kuma wannan shine na 251 gabanin shiga karatun littafi ga kaɗan daga cikin tambayoyi wannan yana tambaya cewa mutum da yake da motocin haya in zai yi zakka yaya zai yi a motocin haya daidai suke da shanun da ake noma da su shanun noma ko shanun daukan kaya su waɗannan ba a wato lissafa su a cikin abin da ake fitarwa da zakka ana fitar da zakka ne daga abin da suke tarawa idan har sun tara kudin da ya kai nisabi ya kai nisabin zakka kuma ya shekara to sai a fitar da zakka daga cikin wannan dukiyar da suka ajiye in ba su ajiye ba wato ya zama na mai su hannu baka hannu kwarya ne da ya samu ya cinye da ya samu ya cinye to kaga wannan bai ajiye wani abun ba da za a neme shi da zakka ba za a ce ya biyo ta kan su abin da din da yake da su ba gidajen ko motocin da yake na haya a ce ya lissafa kudin sai fidda musu zakka a'a saboda idan mutum yana da gidajen haya idan har suna da wato yawan da zai tara abinda zai yi rika ajiyewa a akawun to duk shekara zai lissafa wannan abinda ya ajiye shekara a hannunsa ya budda wannan dukiyar zakka amma ba gidajen ba haka nan motocin su ma ba su ake fitarwa da zakka ba kuma ba su ake lissafawa a cikin kudin zakka ba sabanin motocin da mutum ya saya domin ya sayar mutumin da yake kasuwanci sayan motoci ya sayar wannan kadara ce da zai lissafa ta yayin da ya zo fitar da zakka ko yake sayan filaye domin ya sayar wannan kadara ce da zai lissafa ta yayin da ya zo fitar da zakka ko gidaje yake ginawa domin sayarwa to duk wannan kadarori ne idan ya zo fitar da zakka zai yi la'akari da su ya lissafa su amma gidajen haya da motocin haya na daukan kaya duk waɗannan sai dai a fitar da zakka daga dukiyar da suka tara bayan ta shekara a hannun mutum in ba su aje komai ba to babu zakka a gurinsa sannan wannan yake cewa sannan yake cewa tambayarsa ta biyu mutum ne ya bude ma wani shago yana kula da shi to in ya tashi fitar da zakka zai iya ba ma wannan mai kula da shagon to me zai hala ya bashi matukar dai shi ma mabukaci ne yana ɗaya daga cikin waɗanda aka ce a fitar a bawa zakka yana daga cikin al'asnafu samaniya da aka ce a bawa zakka fakiri ne ko miskini ne saboda ka zai bashi sai dai idan ɗansa ne wanda daman shi yake daukan nauyin ci da shi da shayar da shi to wannan ba zai ba zai fitar da zakka ya bashi ba amma idan wani ne ya dauka ya aje shi a shago yana masa tsaro yana biyan shi duk wata sai shekara ta ya fitar da zakka to yana daga cikin waɗanda ma suka fi cancanta ya taimaka musu saboda sa da shi da kuma amfanin sa a wajensa ah, sai wannan shi kuma yake cewa ah, mutum ne yana zaune sai abokinsa ya tambaye shi ina matarsa sai shi kuma ya ce aina sake ta sai abokin sai abokin ya ce daga sai kake sai ya ce a kai wasa nake yi to ashe matar ta ji to shine take tambaya yaya matsayin wannan sakin to Allah ya sa hakan ta faru da tun da wani lokaci kawai tambaya ce ake shirya ta kamar wani kacici kacici shi saki ba a yi masa wasa babu wasa a cikin saki idan mutum ya ce wa matarsa ya sake ta to ta saku babu kuma daga baya dawo ya ce ai shi da wasa yake yi ba da gaske yake ba harkar saki ba a yi mata wasa kamar aure ne da aure da saki da 'yan tabawa babu wasa jidduhunna jiddun wa Hunna jiddun gaskensu gaske ne haka nan wasansu ma gaske ne saboda haka mutum ko da wasa wani ya ce da shi ina neman yarka da aure sai ce na baka sai ce na karba shi kenan aure ya kullu ko da wasa ne ko a wasan kwaikwayo ne saboda ka babu maganar ba eh, ka ba maganar daga baya za ce to ai a wasa muka yi maganar ba da gaske ba wani ya ce to ai watakila babu shaidu ba sharaɗi ba ne a samu shaidu a lokacin daga baya ana iya baza labarin ba lalle ne sai an samu ba sai lalle ne ko da shi da shi ne ba kuma lalle sai an karɓi sadaki a lokacin ba daga baya sai a yi lissafi ya ce to nawa zan bayar sai a yi ciniki shi kuma ya ba da abin da ya kamata ya bayar saboda haka in har ya ce da shi ma ya ce masa ya saki matarsa sawa'un ta ji ba ta ji ba wannan ba shi ne mahalli ba jin ta ba shi yake nuna sakin yayo ba ko in ba ta ji ba shi kenan bai ji ba cewa tana laba tana ji wannan duk ba shi da duk wani karin bayani ne da ba a bukatar sa ana shine daman ke da ikon saki ba ita ba saboda haka in yace ya saki ta saku saboda haka ba zai dawo ba ce da wasa yake sai wannan shi kuma da yake tambaya yake cewa malam mai ingancin wannan hadisin iqra'ul qur'ana bi luhunil arabi wa aswatiha wa iyyakum wa luhun ahli alfisq yace har zuwa har zuwa karshe a wannan hadisi hadisi ne wanda albayhaqi ya ruwaito shi haka na imam tabarani a cikin littafinsa al-mujamul kabir al a cikin shu'abul iman su ruwaito shi daga huzaifa ibn al-yaman hadisin yana cewa iqra'ul qur'ana bi luhunil arabi wa aswatiha ku karanta al-qur'ani da karin larabawa da miliyarsu wa iyakum wa luhuna ahli al-ishqi wa luhuna ahli al-kitabaini ko wa luhuna ahli al-fisq Ah, kuma ina hannunku da ku karanta ƙur'ani da karin ma'abota bege ko irin masu waƙoƙin soyayya ko kuma karin ma'abota littattafai biyu yahuda da nasara ce wata ya ji uba a dikawun ne raji'u na bil tarji alghina'i wannan za a samu wasu daga bayana za su bayyana wasu mutane za su bayyana daga bayana suna karanta alkur'ani suna ainihin kakkarya shi kamar yadda mawaka suke yi ko kuma masu kukan mutuwa la yujawizu hanajirahun baya wuce makoshinsu maftunatan qulubuhum wa kulobun qulubul ladina yu'jibuhum sha'anuhun zukatansu na cike da fitina hakanan zukatan waɗanda suke birgewa su ma suna cikin fitina wani hadisi ne za'ifi ko makaci hadisi munkar bai inganta ba a cikin sanadinsa akwai baqiyatu ibn al-walid wanda mudallis ne yana yin tadlisu taswiya tadlisu taswiya shine sharu anwa'i tadlis yana galibi yana share waɗanda suke makaryata a cikin isnadinsa ya share kuma a tsakanin shehinsa da shehin shehinsa wato ba ma tsakaninsa da shehinsa ba shehin shehinsa shi yasa baqiya yana daga cikin waɗanda suke irin wannan tadlisin suke kwangi a isnadi har ma wani yake cewa a ahadithu baqiya laysat naqiya fa khudh minha ala taqiya hadisan baqiya ba su da tsarki don haka kai a hankali sannan a cikin sanadinsa akwai wani abu muhammad wanda majhul ne ba a san ma waye ba cewa yi حدثني أبو محمد وكان شيخا قديما يحدث عن حذيفة تو أي شيء أبو محمد شيخ قديم بأسان كو أي بقى haka hadisin dai mai rauni ne ana son ka karanta alkur'ani ka kyautata karatunka na alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zayyinu alqur'ana bi aswatikum fa inna as-sawta al husnan kyautata karatunku da alkur'ani domin kyakkyawan murya da daɗin murya tana ƙara alkur'ani kyau wani hadisai sun tabbata na kyautata karatun alkur'ani kuma kullum bi hasabihi kowa gwargwadon irin abin da Allah ta'ala ya bashi na miliyar da Allah ta'ala ya bashi da kuma ƙwarewar da yake da ita da kuma irin yadda ya san hukunce-hukuncen tajwidi da kyautata karatun alkur'ani ba mutane ba za su zama ɗaya ba saboda ka a ce kowa ya karanta alkur'ani da irin miryar larabawa kaga anan an ce da yawa masu karatu alkur'anin su daina tunda mutum nawa ne yake da miliyan larabawa so wannan ba shine ba ba shine da ake dubawa ba Abin da ake so kawai ya zama da ka karanta alkur'anin iya ka iya bakin kokari wajen koyar karatun alkur'anin karka yi shi da ka ka bi waɗanda suka sani su koya maka to in kai iya bakin ka sauran kuma abubuwa Allah ta'ala zai yafe maka malam yace wa idza kana al-'abdu fi hali huduri zihnihi wa quwwatihi wa kamali idrakihi قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله وقد أغفل قلبه عن عن ذكر الله وعن الله كما عندك أنصات وقد أغفل قلبه عن الله وعطل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته فكيف الظن به عند سقوط قواه كما يندى muka fara a wancan darasin malam yana mana maganar irin abin da yake biyo bayan yawaita laifuffuka da saban Allah ba tare da mutum yana la'akari yana dawowa ya tuba ba wato mutum yana saban Allah yana bin hanyar shedan ba tare da tuba ba to daga cikin irin ukubar da take samun shi shine lokacin da ya fi kowane bukatar gaɓoɓinsa su taimaka masa akan abin da zai amfane shi a rayuwarsa ta duniya ko su taimaka mishi ya kauce wa abin da zai cuce shi a rayuwarsa ta duniya sai su kasa sai su ki bashi haɗin kai shi da har ya kawo mana misalan waɗanda za su zo mutuwa a yi ta neman su su faɗi kalmar la ilaha illallah amma sai su rika faɗar wani abu da ya shagaltar da su ga barin Allah sai su rika ambatan abin da shi ne ya ɗauki hankalinsu ya zama na a rayuwarsu ba su tsaya sun tuna Allah ba wani abu ya ja hankalinsu har ya kai su ga saban Allah ya kai su ga gafala daga ambatan Allah ya zama da shi za su cika to shine malam yake dorawa akan wannan yace wa idza kana al’abdu abdu anaka fa idza kun wa idza kana fi hali huduri zihnihi wa quwwatihi wa kamar idrakihi ɗatta makana, min hushaitan idan ya kasance bawa a lokacin da hankalinsa yake cikakke wato lafiya lau baya cikin damuwa wato sannan karfinsa yake cikakke wa kamali idrakihi yana fahimtar abubuwa sosai a lokacin da yake cikin wannan hali kad tamakkana minhu shaytan ya zan shaytan ya ci ya ci galaba a kansa ya kama shi da kyau wasta'malahu fi ma yuriduhu min ma'asillah yayi amfani da shi ga abin da yake bukata na saban Allah wa kad aghfala qalbahu anillah ya gafalar da zuciyarsa ta rabka daga barin Allah wa attala lisanahu an zikirihi ya lalata ya tsayar da harshensa baya ambatan Allah wa jawarihahu an tsa'atihi ya dakatar da gaɓoɓinsa ba sa yi wa Allah ɗa'a? yana cikin halin karfinsa da tunaninsa wato da fahimtarsa amma shedan ya iya cin nasara ya danne shi ya hana shi ambatan Allah ce fa kaifa zannu bihi inda su quwahu to idan kake tsammanin zai iya wani katabus yayin da karfinsa ya kare wa ishtighali qalbihi wa nafsihi bima huwa fihi min alamin naz'i yaya zai iya yin wani abu yayin da zuciyarsa da ransa suka shagala da irin abin da yake ciki na radadin wato fitar rai wato lokacin da yake cike da cikar hankalinsa yake da lafiyarsa tunaninsa yake nan shedan ya iya cin nasara a kansa ya danna zuciyarsa ya danna gaɓoɓinsa ya danna harshensa baya ambatan Allah baya da'a ga Allah ta'ala to ina kake zaton zai iya yin wani abu kuma yayin da yake cikin wannan yanayi na rauni yayin da yake cikin wannan yanayi na zafin da raɗaɗin mutuwa a lokacin babu shakka shedan zai fi zai fi samun nasara a kansa akwai gyara nuskar ka jumlar bata kare ba ya yi ijtihadi shi mai abin na ɗin washi gari kalbihi wa nafsihi bima huwa fihi min alamin nazi wa jami'in shaitani lahu kuwatahu ba wa kan ba ne wa jami'in shaitani lahu kuwatahu wa himmatahu a yayin da shi kuma shaidan a daidai lokacin ya haɗa masa dukkanin ƙarfinsa da dukkanin himmarsa wa hashdihi bi jami'i ma yaqdiru alaihi ba wa hashada alaihi ba wa hashdihi bi jami'i ma yaqdir alaihi sannan ya tattara masa dukkan wani abin da zai yake da iko a kansa liyanala minhu fursatahu dan ya samu yayi amfani da damarsa fa inna zalika akhirul amal domin wannan shine karshen aikin da shedan zai yi a kansa tunda ya faro aiki tun mutumin nan yana da garjin karfinsa da lafiyarsa gashi yanzu ya zo gargada zai mutu shedan zai ga ya kamata ya karasa aikinsa kada ya bashi ya kubuta saboda haka a lokacin shedan shi kuma shi wancan karfinsa ya kare yana cikin rauni tunaninsa ya shattata ya warwatsi. shi kuma a lokacin shedan zai kara tattaro karfinsa ya kara gayyato abokansa mataimakansa domin ya ga cewa ya samu cin nasara aikinsa ya je ƙarshe don wannan ita ce gabar ƙarshe ta aikinsa fa'aƙuwa ma ya kono alaihi hu, zalikal waqt lokacin da shaiɗaninsa ya fi ƙarfi shi ne wannan lokacin a lokacin ne zai yi amfani da dukkan ƙarfinsa zai fito da katinsa na ƙarshe domin ya san cewa in ya kubuta yanzu shi ya kubuta na haka ba zai bari ba ya sha wahalar batar da shi tafiya ta yi tafiya ya ɗau shekaru cikin saɓon Allah yanzu kuma a zo mutuwa kawai ya kubuta saboda haka zai tattaro shi da dukkan mataimakansa su ga cewa bai kai labari ba shi kuma a lokacin gashi a sanda yake da ƙarfinsa da tunaninsa bai iya yaƙar shaidan bai nasara a kansa ta ina ne kake tsammanin yanzu bayan ƙarfin nashi ya tafi yana fama da zaɗaɗɗin mutuwa ya kake tsammanin yanzu zai iya kokowa da shaidan ya kada shi yayin da shaidan a lokacin ya fi kowane lokaci ƙarfi wa azafu ma yakunu huwa fi tilkal hal shi kuma wannan a lokacin ya fi kowane lokaci rauni faman tura yaslamu ala zalika wa kake tsammanin a irin wannan yanayi zai kubuta saboda haka Allah ta'ala ya ce fa hunaka yuthabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yuzillu Allahu zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha a irin nan ne ubangiji ta'ala yake tabbatar da waɗanda suka yi imani da magana da take tabbatacciya a rayuwarsu ta duniya da ta lahira a rayuwarsu ta duniya tunda sun kasance muminai ne masu tsoron Allah haka suka rayu cikin tsoron Allah haka in suka zo mutuwa to anan ubangiji ta'ala sai ya ba su kafewa da jajircewa shine fil hayatid dunya da zamana sun gama rayuwarsu cikin da'ar Allah sannan wa fil a ranar lahira nan ma in aka kai su kabari nan ma idan mala'ika ko abin da mai tambaya ya musu tambaya a nan ma suna da abin da za su ba da ansa kuma ansa ta zama gamsashiya kamar yadda ya zo hadisin albara hadisin da imam bukhari da muslim suka ruwaito daga albara ibn azib Ake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan aka sa mutum a kabarinsa aka tambaye shi to a lokacin zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ce to wannan shine yuthabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah to kaga ashe imanin mutum da tsayawarsa akan biyar Allah ta'ala shine zai sa ya samu wannan sabati ya samu wannan tsayawa kam ko da kuwa lokacin da ya zo mutuwa shedan ya yi ta kawo masa farmaki da hari to ba zai yi nasara a kansa ba ubangiji ta'ala a lokacin zai bashi sabati zai bashi karfi sabanin wanda ya kasance rayuwarsa ya karar da ita cikin saban Allah da bijirewa Allah ta'ala da manzansa to wannan ba zai samu wannan ba shi yasa Allah ya ce wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha ubangiji yana batar da azzalimai kuma yana yin abin da ya ga dama fa kaifa yuwaffaqu li husni al-khatima aw janka bi husni al-khatima fa kaifa yuwaffaqu li husni al-khatimati man akfala Allah subhanahu qalbahu an dhikrihi wattaba'a hawahu wa kana amruhu ta yaya za a datar da mutumin da Allah ta'ala ya gafalar da zuciyarsa gabarin ambatansa ya bi son zuciyarsa kuma al'amarinsa gaba ɗaya zama a sakwarkwace a lalace ta yaya Allah ta'ala zai datar da wannan ya samu kyakkyawar cikawa wanda rayuwarsa ta gudana cikin gafala da rabkana babu ambatan Allah babu tunanin lahira a zuciyarsa babu biyayya ga Allah ta'ala da manzansa sai bin son zuciyarsa al'amarinsa gaba ɗaya a cikin lalaci da taɓarɓarewa yake yin su to yaya irin wannan za ka yi tsammanin cewa yayin da ya zo mutuwa zai samu husnul khatima sai ya ce faba'idun yadda yake alaka man kalbuhu a'a faba'idun min kalbin ba'idin min Allah gafilin anhu faba'idun min kalbin ba'idin min Allah gafilin anhu Ya yi nisa kwarai ga zuciyar da take ta yi nisa da Allah kuma ta gafala ta ramka daga barin Allah muta'abbidin lihawahu mai bauta wa san zuciyarta asirin li shahwatihi zuciyar da take fursuna ga sha'awarta walisanin walisanin walisanin ba walisanin ba walisanin yabisin min zikrihi hakanan abu ya yi nisa ga wanda harshe yake da harshen da yake buse a bushe kayau babu ambatan Allah wato baya ji kayawunsa da ambatan Allah wajawariha ba wajawarihi ba wajawariha mu'attalatin min ta'atihi da kuma wato gaɓoɓi waɗanda suke an dakatar da su ba sa yi wa Allah da'a mushtaghilatin bi ma'siyatihi wadanda suke shagala da ma'asiyar Allah an yuwaffaqa lil khatimati lil khatimati bil husna tayaya wannan zuciya tayaya wannan zuciya za ta dace da kyakkyawar cikawa saboda ka zuciyar da ta zama haka sifofinta yake a rayuwarta zuciyar da ta kasance nesa da Allah ta'ala zuciyar da take bin san zuciya zuciyar da take bin sha'awa-sha'awi harshen da babu ambatan Allah a ciki gaɓoɓin da ba sa yi wa Allah ɗa'a kullum suna shagalce da da saɓan Allah to irin wannan yana da wahalar gaske su zo su yi kyakkyawar cikawa ولقد قطع خوف khatimati ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين masu tsoron Allah kullum cike suke da tsoron yaya za su cika kullum wannan yana tayar musu da hankali shine qata'a guhurar muttaqina khawful khatima suna tsoron yaya za su cika wannan tsoron wani abu ne wanda yana tayar musu da hankali wa ka'anna al-musii'ina adh-dhalimina qad akhadhu tawqi'an bil aman amma waɗanda suke masu miyagun ayyuka az-zalimai in ka ga yadda suke walwalar su kai kace an sa musu hannu cewa su za su aminta waɗancan da suka ji tsoron Allah suka bauta wa Allah suke yin kaffa kaffa akan dukkan abin da Allah ta'ala ya umarni a game da shi ko ya hani suna ƙoƙarin aiwatarwa su bari a tsorace suke waje wajila zukatansu kullum a cikin tsoro suke suna bauta wa Allah khawfan wa tama'a ragaban wa rahaba kullum a cikin tsoro suke yaya za su cika yaya za su kare amma waɗanda suke saban Allah suke miyagun ayyuka azzalimai in kaga yadda suke walwala da kai kawansu da faɗi tashinsu kai kace tuntuni su an riga an yi musu an sa musu a hannu an ba su approval an buga musu stamp cewa waɗannan aljanna za su tafi babu alamar tsoro da fargaba a cikin zuciyarsu am lahum aymanun alaina balighatun ila yawmil qiyamah inna lakum lama tahkumu kuna da wasu rantsarantsa ne da alkawarin tsakaninmu isasshen alkawari da yarjejeniya a tsakaninmu cewa har zuwa ranar gobe kiyama za ku samu abinda kuke hukuntawa wato abinda kuke cewa shine naku za ku same shi saboda kun yi alkawari tsakaninku da Allah salhum ayyuhum bizalika za'ib ka tambaye su wane ne zai lamunci haka a cikin su wa yake da wani lamuni akan wannan babu shi kama kila kamar yanda wani yake cewa yana yiwa shi mai littafin ne shi ibnu qayyim din ne kansa ce ya aminan ma'a al-fi'li minhu ahal أتاك توقيء أمن أنت تملكه يا آمنا من قبيه الفعل منه أهل يا كي ودك أمن شيوى ممونا أيكي كا أمن شيدا ممونا يا آمنا من مع قبيه الفعل منه أهل أتاك توقيء أمن أنت تملكه كلا دا ممونا أيكي أما كما كا أمن كا أمن تا هنك لنك كونشي shin ka samu wani sa hannu ne daga ubangiji wanda ya zo maka wanda kake da mallakinsa a hannunka ka rike a hannunka wanda kake jin cewa ka samu garanti jama'ata shay'ai ne amnan a hawan ka fada abubuwa biyu ka fada amnu wanda fala ya'manu makar Allah illa alqawmul khasirun babu wani wanda yake amincewa Allah ta'ala amincewa makircin Allah ta'ala sai waɗanda suke fasikai su ne za ga hankalinsu kwanci suna fasikancinsu amma suna ganin Allah ba zai kama su ba to kai ka hada wannan al'amnu din nutsuwa da rashin tsoron Allah a zuciya sannan kuma ga ittiba a hawan ka ga kuma bin ga san zuciya Haza wa ma fil mar'i tuhlikuhu wanda wannan al'amari guda ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu za su halakar da mutum ina kuma idan sun haɗu biyu mutumin da zai yi al'amnu min makarilla, wannan al'amnu min makarilla ɗin zai halaka shi ko kuma mutumin da ya zan yana bin san zuciyarsa bin san zuciyarsa ya halaka shi to ina ga ya haɗa abubuwan duka biyu ga al'amnu min makarilla ga kuma ga kuma ittiba'ul hawa wal muhsinuna ala darbil makhawif qad saru waɗanda suke kyautata ayyukansu su sun kama hanyar da suke bi tare da jin tsoro na Allah ya karba ayyukansu ko bai karba ba ya yafe musu laifukansu ko bai yafe musu ba zai kai su aljannarsu ko ku a'a suna da wasu laifukan da zai kai su gidan wuta kullum suna cikin tsoro ala darbil makawif qassaru hanyar da suke bi hanya ce da suke cike da tsoro haka suke tafiya zuwa ga Allah wa zalika darbul lasta taslukuhu wanda kai kuma wannan hanya ce wanda kai ba ita kake bi ba farrafta fi zar'i waqta bazri min safahin fa kaifa inda hasadin nas tuzrikuhu lokacin da kowa yake shuka kai kai sakaci baka yi shukar baka shuka komai ba kai ka a gida baka fito kayi aiki tare da masu aiki ba to ya za a yi lokacin da mutane za su fito suna girbar abin da suka shuka kai ma ka samu abin da ka girba babu abin da zaka samu hadha wa a'jabu shay'in minka zuhduka fi darul baqa fi daril baqa'i bi'aishin sawfa tatrukuhu yace to banda wannan abin da yafi komai mamaki dangane da sha'aninka zuhduka fi daril baqa'i yadda kake nuna rashin damuwarka da gidan da idan an je can a can za a wanzu amma kai ko a jikinka har gaban gabanka kawai kake ba ma ka tunanin akwai wani gida da za a je a wanzu tare da cewa kana ganin ana mutuwa ba a dawowa amma wannan bai sanya ka kana tunanin cewa kai ma fa wannan hanyar da kowa ya bi haka kai ma za ka bi ta ba kuma kai ma in ka tafi ba dawowa za ka yi ba in banda wasu ma'aukata da suka kai gawawakinsu ana ta ajiye su wai lokacin da dan adam zai gano maganin dawowa wato maganin mutuwa saboda haka in an samu wannan ilimin to shi kenan a yi amfani da su da wannan ilimin a dawo da su su ci gaba da rayuwa saboda haka turai akwai irin waɗannan wanda sun ba da ma'udan kuɗinsu kamfanoninsu duk abin da ake fitarwa ana ana wannan gawar tasu su kuɗi cewa akwai wata rana da dan adam zai gano abin da zai magance mutuwa kuma in an mutu a yi wa mutum wasu dabaru a za masa wasu abubuwa ya dawo ya ci gaba da rayuwa saboda haka su suna jiran wannan lokacin to inda mutum ba haka yake ba ai ya kamata ya duba ya ga cewa an tafi ba a dawo ba saboda haka ya ce abin da ya fi bin mamaki dangane da kai yadda kake nuna rashin damuwarka yadda kake nuna zuhudinka game da gidan da shi ne za a wanzu daril baka'i bi aishin sawfa turkuhu kuma ka damu da rayuwar da ita ka barta Ka yi watsi da waccan kuma ka damu da rayuwar da ka san cewa ka barta mani safihu izan billah dan Allah wane ne wawan wane ne wanda yake marar hankali anta kai amil magbuni fil bai'i ghabnan sofa yudriku koko wanda ya ciniki aka cuce shi aka ha'ince shi wanda daga baya zai iya zai iya zai iya samun samun abin da ya rasa kai da shi wane ne ya fi asara kada ka ga wani anan shi ya rasa abin da kai kake samu amma kuma ya damu da ya gina lahirarsa kai kuma gaba ɗaya ka ma manta cewa akwai lahirar akwai wata rayuwar banda wannan saboda haka kana ta sharholiya to kai da shi waye waye ya batan bakatanta kai da shi waye asara shi abin da ya rasa anan zai same shi a can abin da duk ya rasa anan mutukar ya tsaya kan biyar Allah ta'ala to in ya je lahira zai samu abin da fi na nan amma kai zaka bar abin da duk ka tara anan zaka bar shi ka tafi kuma Allah ta'ala ya sauki na'am wa min uqubatiha annaha tu'mil qalb فإن لم تؤميه أضعفت بصيرته ولا بد وقد تقدم بيان أنها تضعفه ولا بد فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار فالأيدي القوة في تنفيذ الحق والأبصار البصائر في الدين فوصفهم <clears throat> بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله تعالى القسم الثاني عكس هؤلاء من لا بصيرة له في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق وهم أكثر هذا الخلق وهم الذين رؤيتهم كذا العيون وحم الأرواح وسكم القلوب يضيعون الديار ويقلون نعم، ويقلون الأسعار ولا يستفاد من صحبتهم إلا الآر والشنار القسم الثالث من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه وهذا حال المؤمن الضعيف والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه القسم الرابع من له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين لا يكاد يميز بين أولياء الشيطان وأولياء بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة يحسب الورم شحما والدواء النافع سما ما ليتي ومن عقوباتها فصل ومن عقوباتها yana daga cikin ukubobin zunubai da saban Allah a ba nuska ta bace ukuba ta nauce 48 da biyar ni ma na fi jin haka wannan ba nuskar da nake amfani da ita bace kai da takwas to ina ka tsaro kai eh? a daga saudiya kuma to ai mu namu nan na najeriya muke magana eh? a da biyar ne da biyar ne ba tawa a hannu amma na fi jin da biyar ne ne ma to kaji wani can ya ce da shi da shi kuma to da shi da ko to ba da tabbatar sati abin nan karatu na gaba An annaha Tomil Kalba fa in lam tu'mihi ad'afat basiratahu wala budda laifuffuka da zunubai suna makantar da zuciya idan har ma ba su makantar da zuciya ba to za su raunana basirarsa wato basirar zuciyar ba makawa bayanu An بيان أنها za'ifu ولا بد bayani ya gabata cewa zaben Allah yana raunana zuciya kuma wannan ba makawa fa'iza amiya alkalbu wa da'ufa fatahu min ma'arifatul huda wa kuwatihi ala tanfizihi fi nafsihi wa fi ghairihi bi da'fi basirati wa kuwatihi yayin da zuciyar ta makance kuma ta yi rauni fatahu min ma'arifatul huda abinda ya shafi sanin shiriya sai ya kubuce ma wannan zuciya wa quwwatihi ala tanfizihi fi nafsihi abinda ya shafi karfin zartar da wannan gaskiya da shiriya a karan kansa sai ya kubuce masa wa fi gairihi ko zartar da wannan gaskiya ga waninsa sai ya rasa shi bi hasabi da'fi basiratihi wa quwwatihi zai rasa waɗannan abubuwa guda biyu gwargwadon raunin da yake da shi na gwargwadon raunin basirarsa da kuma raunin karfinsa fa innal kamalar insani madaruhu ala aslaini kamalar ɗan adam Ɗan adam ya zama mutum kamili ya zama ya samu cika ya samu kamala a gurin Allah abubuwa guda biyu suke sa haka ma'rifatul haqqi min al-batil ya zan ya san mecece gaskiya ya san menene ƙarya wato zai iya bambance gaskiya tsakanin gaskiya da ƙarya sannan abu na biyu ruhu alaihi ya fifita gaskiyar kuma ya zaɓe ta kan abin da yake ƙarya to waɗanda abubuwa suke sa mutum ya samu kamala ya zama na ya san abin da yake gaskiya bayan ya san gaskiyar kuma zai fifita gaskiyar don wani zai san gaskiyar amma kuma zai fifita ƙarya a kanta a ya san gaskiyar wani kuma bai ma san menene gaskiyar ba menene ƙaryar kawai fagamniyarsa yake da sa saboda bai ma san inda aka sa gaba ba da akwai su suna nan da yawa kuma ba su damu su sani ba to ina kamala take tare da wannan shi gani yake kawai kowane ma duk ma yadda ka Allah kawai ai duk Allah ake yi wa shi ai duk dai abin nan in aka kula diddai abin nan ai Allah ake bautawa kai kai yadda ka fahimta wancan ma yadda ya fahimta wancan ma ya nashi ai diddai Allah ta'ala ake ai dodo ɗaya ake wa tsafi akwai masu wannan irin masu wannan gurguwar fahimtar wato su suna ganin kawai addinan nan kowanne ka rike da zuciya ɗaya to Allah zai dubi zuciyarka yayi maka sakayya to kaga wanda yake tare da wannan babu shakka wannan babu kamala tare da shi akwai na kasa ba karama ba shi zan ba zai iya tantance gaskiya ba zai iya tantance karya ba kamar mutumin da ba zai iya gane duhu ba ko haske to ba iya gane yanzu a haske ake ko a duhu ake ba ya fahimtar haka ko ya iya gane fari da baki da fari da baki a gurinsa duk ɗaya ne ko bai iya tantance tsakanin zaki da ɗaci ba iya bambancewa saboda haka zakin da dacin gani yake abu ɗaya ne kaga wanda akwai akwai akwai akwai matsala tattare da shi ba karama ba to gara wanda ba tantance zaki da da wannan gara wanda ba tantance duhu da haske da wannan shi wannan gaba daya abinda ba iya gane gaskiya da za ta kai shi aljanna da ƙarya da za ta kai shi wuta bai iya bambancewa saboda haka zai iya bin hanyar da zai halaka ya fada rami bai sani ba to sannan wani zai kasance yana da wannan din ya sani ya ji an faɗa masa ya gamsu ya fahimta amma kuma saboda wani abu da yake tare da shi na san zuciya ko na san duniya ko na san girma ko wasu da suke kewaye da shi suna ziga shi ko tsoron wasu ko san wasu sai ya kasa fifita gaskiyar akan ƙaryar saboda haka in aka keɓe da shi zai ce gaskiya na san abin da ake faɗa haka ne amma ku duba cikin yanayin da muke ciki sai a yi haƙuri ba zai ba bi ba to kamalar dan adam ijmal yace ce waɗannan abubuwa guda biyu ya zama da ya san gaskiya ya san ƙarya zai iya bambance su sannan kuma isaruhu alai ai isarul haqqi alal batil zai iya fifita gaskiya akan ƙarya yace wa ma tafawatat manazilul khalqi inda Allah fi dunya wal akhirati illa bi tafawuti manazilihim fi hadhain al amrayn ci matsayin mutane a gurin Allah ta'ala bai zama wani ya fi wani ba wani saman wani a duniya ko a lahira face gwargwadon yadda suka samu bambanci a cikin waɗannan wato a cikin waɗannan al'amura yadda wani ya fi wani a cikin waɗannan al'amura to haka a gurin Allah suke samun bambanci mutumin da ya fi sanin gaskiya ya fi fifita gaskiya a kan ƙarya to shi ne sama sannan wanda ya san gaskiya ya san ƙarya ya kuma ke zabar gaskiyar akan amma bai kai na farko ba to yana bi masa saboda haka gwargwadon sanin mutum da gaskiya da kuma binta gwargwadon matsayin da zai samu a gurin Allah a duniya da lahira haka ubangiji ta yake yi wa huma allazani afna Allah subhanahu ala anbiya'ihi bihi ma fi qawlihi wadhkur ibadana ibrahim wa ishaq wa yaquba ulil aidi wal absar shi waɗannan abubuwa guda biyu su ne Allah ta'ala ya yabi annabawansa da su cewa suna da waɗannan abubu sifofi guda biyu inda Allah ta'ala ce ka ambaci bayinmu Ibrahim da Ishaq da Yaqub alaihi musallam ulil aidi waɗanda Allah ya ba su ƙarfi wal absar kuma ya ba su basira ya ba su ƙarfi shine ƙarfin aiki da gaskiyar da suke tare da ita zartar da gaskiyar da take hannunsu da Allah ya sanar da su su zartar da ita su zartar da ita a kayakin kawunan su zartar da ita a wasunsu sannan al'absar fahimta da ilimi da Allah ta'ala ya ba su na iya tantance tsakanin karyar da gaskiya shi ne ma ne ce fal'aidi alkuwa fi tamfizil haƙƙi wal albasairu fiddin ce al'aidi abinda ake nufi shi ne ƙarfin da Allah ta'ala ya ba su nazartar da gaskiya su yi aiki da ita a kankin kansu su yi aiki da ita a kan wasunsu al'amsar kuma shine albasa'ir basira da Allah ya ba su a addini suna da ido a addini suna iya tantance gaskiya da ƙarya fa wasafahum bi kamali idrakil haqqi wa kamali tanfizihi ubangiji ta'ala ya sifanta waɗannan annabawa da cewa suna da kamala wajen fahimtar gaskiya sannan suna da kamala wajen zartar da gaskiyar da suka sani wan qasama an-nasu fi hadha al-maqami arba'ata aqsam Allah ya ce to in ka dubi wannan sai kaga mutane sun kashi gida hudu kenan فهؤلاء أشرف أقسام الخلق حقيقي فهؤلاء أشرف أقسام الخلق وأكرم وأكرمهم على الله تعالى wannan kaso na farko wanda su ne suke da ƙarfi wajen sanin gaskiya suke da ƙarfi wajen aiki da gaskiya suke da basira kuma wajen fahimtarta to waɗannan su ne mafi wato ɗaukaka a cikin kashe-kashen halittu a gurin Allah kuma su ne suka fi karamci a gurin Allah ƙismi na biyu wato kaso na biyu sune aksu haula wanda suke kishiyoyin waɗannan wanda suke akasin waɗannan sune man la basirata lahu fi din wala quwwata ala tanfiz al-haqqi wa hum aktharu hadha al-khalq malace sune waɗanda ba su da fahimta a addini sannan ko ba su da ƙarfin bin gaskiya malace kuma waɗannan su suka fi yawa waɗannan su suka fi yawa saboda haka a cikin halittun da Allah ta'ala ya daman waɗanda za su bi shedan wanda shedan zai yi galaba a kansu ‘yan kaɗan ne wala ta jiru a sarahun shakiri cewa ƙalilun min ibadiyar shakur ƙalilan ma tu'minun ƙalilan ma ta zakaru haka ‘yan kaɗan ne waɗanda za su zama masu fahimta masu azantuwa masu bi wa in tutai aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah sauraka mafiya yawan su ne waɗanda wa ma aksaran nasi walau harasta bi mu'mini ayoyin alkur'ani haka suka zo cike da bayanin cewa waɗanda suke masu yawan su ne lalatattun ‘yan kaɗan ne waɗanda suke na kirki wa ƙalilun min ibadiyar shakur Allahumma ja'alna min alƙalil saboda haka ‘yan kaɗan ɗin su ne masu yawan kuma su ne waɗannan waɗanda ba su da fahimtar addinin ko ba sa da karfin bin gaskiya in sun ji ta allazina ru'yatuhum qadhal uyun wa hummal arwah wa saqamul qulub wadanda wannan ganin su ma kawai wani datti ne na wato tsakuwa ce a ido wato yin ido biyu da waɗannan ma matsala ce wa hummal arwah sannan zazzabi ne na rayuka zama da su ma kamar ka kamu da zazzabi ne wa sakmul sannan kuma wato cutar zukata ce zukata in zama da su da cakuduwa da su da harka da su suna sa zuciya ta zama ta lalace ta kamu da cuta zai yi kodar diyar suna ainihin kawo kunci a gidan daji wa yughluna al-as'ar haka maka ce yughluna ku asar suna kuma sa farashi ya tashi la yustafadu bi suhbatihim illa al-ar wa shinar ana ana ba ana nufin farashin kayan kada kada kace ba wanda ake nufi ba ma'ana nan tashbihi yake yi wato yadda ka san waɗannan al'amura duka matsaloli ne a gunka ka tashi ka ji idan ka kama an watsa tsakuwa ka tashi da zazzabi ka tashi da ciwon zuciya ka tashi gidanka ya maka kaɗan farashi ya tashi ya hauhawa babu shakka waɗannan matsaloli ne to mala ya ce waɗannan mutanen da suke ba su da fahimta ta addini ba sa san gaskiya to waɗannan su ne waɗannan matsaloli? ma'ana in kana neman matsaloli waɗannan su za ka nemi su in ka gan su ka samu waɗannan matsaloli eh. amma wannan tashin farashi wannan ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu tashin farashi suka zo gurin annabi sallallahu ya wasallam ka yi kai abin nan ka kirawo yan kasuwa ka da farashi da mai ce a'a Allah shi ne mai sanya farashi shi ne mai daga shi mai mai rage shi saboda haka a bar mutane kaso na uku mallahu basiratun bil haqqi wa ma'rifatun bihi wanda su kuma suna da sun san gaskiya kuma abin sun san suna da fahimtar gaskiya kuma sun santa lakinnahu da'ifun la quwwata lahu ala tanfizihi wa la ilai sai dai kuma yana da rauni ba zai iya zartar da wannan gaskiyar ba ko ba zai iya kiran kowa ya bi gaskiyar ba ya santa shi amma kuma shi a karan kansa ba zai iya aiki da ita ba sannan kuma zai iya cewa wasu su yi aiki da ita ba kaga wanda ya dara wancan alheri shi ya san gaskiyar ba za ku yi rikici da shi ba kawai dai ba zai taimaka muku ba amma kuma ya san abin da kuke faɗa ɗin nan gaskiya ne shi ne dai a karan kansa ba zai yi ba saɓanin kashi na biyu wanda su ba san gaskiya ba kuma aiki gare suke da ita ba to mala ya ce wa haza halul mu'minin da'if wannan shine halin mu'mini amma mai rauni wal mu'minul qawiyyu a wa ahabbu ila Allah minhu muminin da yake kakkarfa ne mafi alkhairi kuma shi fi soyuwa a gurin Allah fiye da shi kismi na hudu kaso na hudu mallahu quwwatun wa himmatun wa azima wanda ga karfin ga himmar ga niyyar karfan niyyar cewa in ya san gaskiyar zai bi in ya san gaskiyar ko me zai faru zai faru sai an yi aiki da ita kuma sai ya kaya wa mutane gaskiyar lakin na basirati fid din sai dai kuma harka addini bai san komai ba la ya kadu bai yuzu bai da auliya irrahman wa auliya shaytan ba iya tantance tsakanin waliyan Allah da kuma waliyan shaytan saboda haka zaka kanshi a cikin bata a cikin bid'a dumu dumu amma mai kokari akwai kokari amma kuma din da banza bal yahsabu kull sawda'a tamra duk wani bakin abu in ya gani an tara sai dauka dabino ne wa kullu bayda'a shama duk wani farin abu sai dauka kitse ne yahsabu alwaram shaman in ya ga ciwo ya yi fari da sai ya ɗauka kitse ne wadda wa'an nafi a suman sai ya zaci ga abin nan magani mai amfani amma sai ya zata dafi ne kaga yana guje masa to wannan shine kaso na hudu to malam zai yi magana akan kaso na farko din nan su ne kaso waɗanda suka cancanci su yi shugabanci a addini su ya kamata su zama kudwa abin koyi a cikin rayuwar al'umma wanda shine darasinmu mu na gaba insha Allah darasin mu na gaba na sati biyu masu zuwa iznillah zai kasance lacca ce da zamu yi ta akan masallaci tai abin nan da mahimmancin su da irin rawar da masallaci ke takawa a rayuwar al'umma wanda zai kasance a masallacin Modibbo insha Allah ba a nan ba saboda haka mu haɗu a can a can kan da harisu eh saboda haka wannan shine a ƙarshen karatunmu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh